fuskanta bihi da shiya ɗaukika an kai mai muwafaƙa laha ga sanin hanyar hadisin wasa nazidu insha Allahu ta'ala sharhar. to za mu ƙara bayani in Allah maɗaukakin sarki ya so wa idahan da bayyanawa fi mawadi'a a cikin wasu raye daban-daban min alkitabi na wannan littafi inda zikirin akhbaril mu'allala nan gwa ambaton hadisai waɗanda suke da illa za a taina alaiha in mun ka biya a kanta fil amakin a cikin wurare allati yaliqu har sharhu wanda sharhi ya dace da ita wal idahu da bayyanawa insha Allah ta'ala in Allah ya so wa ba'du bayan haka yarhamuka Allah Allah ya ji kanka falau lallazi ra'ayna ba don abin da mun ka gani ba min su isani kathiri na mummuna aikin mayawaita mimman nasaba nafsahu muhaddisa na waɗanda sun ka kawo kansu cewa su malaman hadisi ne fi ma yalzamu na abin da ya lizimce su min ɗarhil ahadisu da'ifa na jefar da hadisai masu ramni war riwayatil munkara da riwayoyi waɗanda suke munkarai watar kihimul ikitisara da kuma barin su ga takaitawa alal ahadisu sahiha akan hadisai sahihai almashhura mimma naqalahu thiqatu na abin da amintattu sun ka ciranto alma'arufu da waɗanda an kasan su bisirki da gaskiya wal amanata da amana ba da ma'arifatin bayan sanin su ikirarin da hurcin su bi alsinatin da Annakasirar su anna kasira mimman ya qazifuna bihi ilal al mimma ya qazifuna wato mayawaita abin da suke jefawa da shi zuwa ga wawaye minan nasi na mutane huwa mustankaru shi wannan hadisi abin kine wa manqulun kuma an ciranto shi an qaumin gairi martiyin daga mutane waɗanda ba yarda ba mimman zamman riwayata anhum a'immatul ahlul hadisi wanda shugabannin ma'abuta hadisi sun kai zargin riwaya daga waɗannan mutanen kamar irin su imam malik ibn anas kamar shu'batun da hajjaj kamar subyan ibn uyayna kamar yahya ibn sa'id al-qattan kamar abdurrahman ibn mahdi wa da wani sunan na shugabanni to ba dan waɗannan abubuwa da sun ka gifto ba har yanzu waɗannan mutane sun ce sun kori irin waɗancan ruwayoyi to ba don wannan ba Da lama hula alainal intisabu lima sa'alta da bai sauƙaƙa gare mu mu kawa kanmu don amsa abin nan da kan roƙe mu ba na cewa a rubuta wannan hadisi min tamyizi na bambancewa wa tasiri da tabbatarwa walakin min ajali ma a alamnaka sai dai saboda abin da muka sanar da kai min shirin qaumi na yaɗawan mutanen nan al munkara hadisai waɗanda suke abinki bil asani da za'a, da iznadai waɗanda suke masu rauni almajhula waɗanda ma aka jahilce su wa qasbihim biha da kuma jefa wasu da waɗannan hadisan irin awami zuwa ga masu ƙaramin ilimi jahilai allazina la ya'rifuna uyubaha waɗanda ba san aibobin waɗannan hadisan ba don haka haffa ala qulubina ijabatuka don haka amsa maka ta sauƙaƙa ta yi sauƙi ga zukatanmu ila masu alta zuwa ga abin da ka roƙe mu Wa'alam ka sani waffaqaka Lahu ta'ala Allah ya masu ka muwafaqa maɗaukakin sarki annal wajiba ala kulli adin abinda an wajibi akan kowane mutum ɗaya. a rafa tamyiza baina sahihin riwayati wasu kimiya wanda ya san bambancewa tsakanin ingantattun riwayoyi da kuma marasa lahiya na riwayoyi wasu kacin naƙili da amintattun masu ciranto hadisi da hagareta minal muttahamina daga waɗanda ake tuhuma da ƙarya ko wani hadisi Allah ya ruwe min ha illa ma a rafa sihata Ya yanzu ba kai ya ruwaito sai da na hadisai sai abin da ya san ingancin mahita wannan hadisi wasu tara <clears throat> sannan da ruhin asiri fi naƙilihi ga waɗanda suka ciran toshi ba taɓa samun wani abu nasu na aibi ya bayyana ba wa yadda ke min ha kuma ya kiyaye da gare ta ma kana min ha an ahalittu hannu hadisin da ya hito daga wa'anda ake toma wal mu'adin da kuma su taurin kai min ahalil bid'a na ma'abuta bid'o'i wat dalil ko abinda ad dalili ala anna allazi kunna aka abinda mun ka faɗa min haza na wannan huwa lazimi shi an lazimi duna ma kalahu banda abinda ya saba masa abinda ad dalilin mu aulullahi jalla zikruhu cewa Allah wanda ambaton sa ya girmama ya ladina amanu ya ku waɗanda kai imani in ja akun fasikun bina bai idan wani fasiki ya zo muku da labari fa ta bayyana ku binciki maganan nan tashi an tusibu kauman don kar ku samar da wasu mutane bi da halatin da aikin jahilci batun tudhu ku waye gari na dimina kuna da na sani alama fa'altun akan abin da kuka aikata wa kala jalla sana'u kuma Allah ya ce karin hujja min mantar dauna daga cikin waɗanda kun ka yarda da su mina shuhada'i na shehu wa ƙara azza wa jal kuma Allah mai girma da buwa ya ce wa ashidu zawai adali min ku yadda da ma'abuta adalci biyu daga cikin ku fadalla wannan ya nuna bi ma na abinda mun ka ambata min hazihil ay na waɗannan ayoyi anna khabar al fasiki cewa labarin fasiki saqitun ghairu maqbulin fadadde ne ba karbabbe ba wa anna shaharata ghairu al adl kuma shaida wanda ba adali ba marduda korarra ce wal khabaru shi labari ko hadisi wa in faraka ma'anahu ma'anar shahada duk da yake ma'anar hadisi ta bambanta da ma'anar shaida fi ba'adil wujuhi ta wasu fuskoki fa ta jami'ani haƙiƙa suna haɗuwa fi azami ma'anihima cikin mahi girman ma'anoninsu iz kana kabarul fasiki shi labarin fasiki ya kasance gayar makabuli ba karɓaɓɓe ba ne inda ahalin ilmi a wurin ma'abuta ilmi kama anna humar marduda kamar yadda shaidar sama take korarra inda jami'in nan gun dukkan ma'abuta ilimi wadallatu sunnatu kuma sunna ta nuna ala nabi riwayatul munkari akan kore riwaya wadda ta wanda yake munkari min labarin na hadisai kanawi kamar dilalatul qur'ani kamar da qur'ani shi ma ya nuna ala nabi khabarul fasiki wajen kore labarin fasiki wa huwa al-asarul mashhur shine hadisi wanda ya shahara an rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man haddasa anni bi hadisi duk wanda ya bada labari daga gare ni da wani hadisi yura ana ganin annahu kadhib abin nan ƙarya ne ar yayyita wato daga manzon Allah wa huwa ahadul kadhibin to ya zan ɗaya daga cikin maƙaryata. na'am aha wazanan ta ce shuma da ta kallafa kai tajashamar akhbar ya kallafa kansa shiga cikin kutsawa cikin hadarori to haddasa na kutsawa da na wannan ana ba da sufa ne da dan na kutsawa shi kuma kutsawa kamar mutum ya fada cikin abu ido ruhe shi at tajashum akwai wahala ka ka kallafa kanka shiga ciki shi ne tajashum حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيء عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندبي حول السند إسناد بيوني يا كوما يدوكوني وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيء عن شعبة وسبيان بن أبي شديد بن شعبة قال سنتي kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah ya ce ya faɗi zalika wannan magana Eh, can wancan man haddasa man haddasa anni bi hadisi yura annahu ko yara annahu bilbina bina'il fa'ili ko bilbina bina'il maf'uli ko yura ana gani ko ko shi wanda ya bada labarin ma yara annahu kadhibu yana ganin karya ne ya dai rufe ido kawai ya faɗi ya gane shi a ma'ana zalika wannan wa haddasa na abubakar ibn ba haddasa haddathana gundarun an shu'ba hawala sanad wa haddasana muhammadu ibn al-musanna wa ibn bashar muhammadu jafar haddasana shu'ba an mansur al-arabi min hirash annahu shi sami'a yaji aliyan radiyallahu anhu ali dan abu talib ya kutubu yana hutuba qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace la takdhibu alayya kakkoi min qarya eh, tsakanin kazaba da kazaba kazaba da kazaba yayi qarya yace annabi yace shi aka zaba annabi ya faɗi ya ce ƙarya ne shi ne kazzaba eh ƙaryatawa wancan ya yi ƙarya wannan ko ya ƙaryata eh to kada ku yi min ƙarya shi an na ƙaryatawa kazzaba ya ƙaryata kazzaba ya yi ƙarya mhm. an gane ko eh, eh innahu yadda lamari yake eh, fa innahu yadda lamari yake man alayya nara duk wanda ya min ƙarya ya jingina gare ni to zai shiga wuta lijin nara eh yanzu wannan hadisi ma'ana ɗaya amma ruwaya eh kuma da ƙari akwai ƙari na'am حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن أولية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال شيء أنا ياتي إنه yadda lamari yake layam na uni an uhaddisa hadisan abinda zai hana ni in faɗa muku wani hadisi in ba ku in labari kasiran da yawa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ya ce man ta'ammada alayya kadiban wanda ya gangancin ƙarya a kaina yamin ƙarya falle ta bawa maka'adahu na yi, to ya zamni wurin zama na yi dandali ne a cikin wuta Haddasa na muhammadu nu ubaidi al Haddasa na abu a awana an abi hasini an abi salih har abi na ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi Wasallam, sallam annabi ya ce man kazaba alayya muta'ammidan wanda ya karya gare ni da gangan fal ya falyatabawa ma'adahu na yi, ya zamna wurin zamansa a wuta حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سعيد بن أبي حدثنا علي بن ربيعة قال يأتي أتيت المسجد نازو مسلاتي والمجيرة لوكة مجيرة من شعبة أمير الكوفة شيء أقوم الكوفة لوكة قال يأتي فقال المجيرة مجيرة يأتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أنزو الله تيرا دا أمين الله يتبت قليش يلا تيوا inna kaziban alayya lalle yin ƙarya a kaina laisa ka kadibin ala ahadi bai zan kamar yin ƙarya akan kowane mutum ɗaya ba ka zaba alayya wanda ya ƙarya ya jingira gare ni midan da gangan fal ya tabawwa maq'adahu ya zamni wurin zaman sa nari na wuta حدثنا علي بن علي بن حجر السعدي حدثنا علي a مسهر اخبرنا محمد بن قيس الاسدي عن علي بن ربيعه adal المغيرة tun شعبة عن النبي sallallahu الله عليه وسلم بمثله kamar wancan hadisi walam yazkuru inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadi eh saboda haka shi yasa muslim ya sake kawo hadisin bai wannan ƙarin da a cikin wancan hadisi na sama a wannan babu babu nahayi anil hadisi da kulli ma sami'a hana mutum ya faɗi duk abin da an gaya mai shi ya shiga gari ya ta faɗi hmm. Wa haddasa na UbaidulLahimu Mu'azi Al'ambari. Haddasa na abiHawwaleh sanad. Wa haddasa na Muhammadu Naum Sanna. Haddasa na Abdurrahman Nu Mahdi. Ala haddasa na Shu'uba an fubai bimni Abdurrahmanu. An hafsin ni Asimi. Ana biyo yadda Allah yace 'Ka faben da ba'i' Ya isa ga mutum ya zama maƙayaci. An yi sami'a. Ya zanyena ba da labari da duk abin da ya ji. ya ta ya faɗi to ya kai duk inda makareci haka ya kai wa da sana abubakar ibn abi shayba haddathana ali ibn habs na shu'ba an khubayb ibn Rahman, an habs ibn asim an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam bi misli zalika, kamar wancan hadisi na sama wa haddathana yahya ibn yahya akhbarana hushaym an sulaiman at-taymi ana abi usman an-nahabi qala qala umar bin khattab umar dan khattab ya ce radiyallahu anhu Allah ya da shi bi hasabil mar'i ya ishi mutum min al-kadhib ga ƙarya an yi haddasa bi kulli ma sami'a yanzu yana bada labari da duk abin da yake eh, saboda haka in ka ji labari kamin ka tuma ka fada ka ce za a gaya ma wani to sai ka bincika ka ji shin abin nan gaskiya ne ko ko akwai tangarda a ciki don in kana faɗin duk abin da ka ji ba waya za ka zama cikakken makaryaci don Allah ya sa wani ya faɗa ma kila shi wanda ya faɗa ma shi ya kirkira ka san shi ba an ce ma gawa kajiya gaga an kule ka gawa kaji ba ka iya cewa na ji gawa ne tunda shi ya faɗa ma ya tahiya ta kila shi ya kirya shirya abi na ya faɗa maka kuma ya tahiya ta ka san shi ba to yan na kamu ne kai za a kama don ba a ji ga kowa ba sai ga bakin ka <laughs> wato da haka yi addu'a wa haddasana ya haya ibn ya haya shi ne ko eh a ba shi ba wa haddasani abu wa haddasani abu dahir ahmad ibn amr bin sarhi qala akhbarana ibn wahbi qala qala li malik malik ya ce ilam eh, ka sani annahu laysa yaslumu rajulun haddasa bi kulli ma sami'a duk mutumin da ka bada labari da duk abin da ya ji to bai ta lahiya wala ya kunu imama abada <clears throat> ko bai zama jagora har abada wa huwa yuhaddisu bi kulli ma sami'a inda yana bada labari da duk abin da ya ji to bai zama shugaba haddasana na za mu ce imamu malik ke nufi yawanci a'a nawe na wanne ne kada ni malik eh malike shi yake ne waɗannan ba almajiran shi bane ibn wahab yana cikin jigajigan almajiran imam maliki shi aka bi حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان انا ابي اسحاق انا ابي الاهوسي عن عبد الله قال بحسب المرء يا اسم من الكذب والقرية ان يحدث بكل ما سمع ya zai raba da labari da كومي abinda ya ji komi ka ji ka faɗi to ka zan cikakken makaryaci wa da sana samitu ya kulu yana cewa la ya kunu rajul imaman mutum ba zai zama jagora ba ya kuta dadihi wanda ake koyi da shi hatta yin suka an ba da sami'a sai ya kame baki daga sashen wasu abubuwa da ya ji ga wasu bai faɗi وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عمر bin علي بن مقدم bin سفيان بن حسين قال سالني اياس iyasu بن mu'awiya wato wancan mu'awiyatul qurra wanda aka kawo buhari ya kawo cikin babin taron suna to dan da an kawo sunan shine lamma wuli da iyasu yayin da an kawo ɗana shi mu'awiyatun mukurra shine baban iyasu shine dan wanda an kawo suna da autu na fara min asabin nabi ya ci na gayyaci jama'a na sabon annabi hmm. anhu faqala yace inni araka ni ina ganin ka kalkalifta bi ilmi alqur'ani kalizinci ko ka gantu ga ilimin alkur'ani. fa qara alayya suratan ka karanta min wata sura daga ciki wa fassir kuma ka fassara min hatta zura fi ma wato zai mai jaraba kenan a in dubi abin da ka sani ko ka san wani abu ko ka sani ba kala yace fa fa'altu sai ni aikata fa bi sai yace e fas alayya to kiyaye ga wani abu da zan gaya mama a kullar ka kiyaye abin da zan gaya maka iyaka wa shana'ata fil hadisi ka shaidin ka da munanawa ga hadisi ba innahu qalla ma hamalaha ahadun illa zalla kaɗan na mutum zai ɗauke ta sai ya kaskanta fi nafsihi ga kansa wa kutriba fi hadisi kuma a ƙaryata shi ga labarinsa don haka ka shaidin ka da wannan wato wannan ma eh? wancan ba da labari da du'a eh ba yanzu ana rawaito karya gare ka ba da an samu karya uku ga malamin hadisi ba ya da ba eh? a ce ma kazzabun ai magana ta kare, da an ce ma kazzabun a haka ne a kazzabun dai hmm. wannan labarin ba shi ka kawo kazzabun ba saboda haka da ka zan wannan shi ka faɗi ba hadisi wa da sani abu ƙahir wa halmar tun ya haya قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود ياتي ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ما أنت بمحدث قوما حديثا بكذا ما يبقى متعني وني لاباري بقى la tablughu uqulun wanda hankunan su ba su iya kamo fahimta wannan hadisi illa kana fitnatan sai hadisin nan labarin nan naka ya zama hitina li ba'din da fashin su wato haddisun nasa ala qadar uqulun kuma mutane labari gwargwadon hankalin su wa haddathana ibn wa haddathana muhammad ibn abdullah ibn numayr hmm? eh, babu babu fi du'afa iku wal kazzabina babin masu rabni da makaryata wa man yurgabu an hadisin da waɗanda ake kyama hadisin su haddasa ni Muhammadu na Abdullahi ibn numayr wa zuhair ibn har na Abdullahi abdullah ibn yazid qala haddasani sa'idun ibn abi ayyub qala haddasani abu hani an abi uthmana muslimun ya yasari an abi ta an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala shi annabi ya ce sai yakunu fi akhir ummati unasun da sannu wasu mutane za su kasance a ƙarshen al'ummata yu haddi sunakum suna ba ku labarin malam tasma'u antum abinda ba ku ji ba ku wala aba ukun haka nan ubanni wa iyakum wa iyahu ka shaidin ku da su وحدثني هرملة بن يحيى بن عبد الله بن هرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا وحد قال حدثني أبو شريح أنه سمع شياج شراهيل بن يزيد يقول هنا أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع شياج أبا هريرة يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ياتي يقول في آخر الزمان دجالون كذابون da ƙarshen zamani waɗansu tujjaloli makaryata za su kasance ya tuna min al suna zo muku da wani abu na hadisai bi malam tazma'u antum abinda ba ku ji ba ku wala aba uku haka na ubanninku wa iyyakum wa iyyakum wa iyyahum ka shaidin ku da su la kun kasu batar da ku wala kun kasu bitine ku daga addinin wa ni abu sa'id al-ashad haddathana waqi'u حدثنا الأعمش عن musayyabin بن رافع عن عامر بن عبده قال قال عبد الله إن الشيطان لا يتمثل في سورة الرجل yakan surantu da sura wani mutum ba ya tilkauma sai ya zo ga mutane wa yuhaddisu ya ba su labari bil hadisin min da hadisi na karya. fa ya tafarraqu na su warwace fa yaqulu rajul minhum sai mutum daga cikin su ya ce sami'tu rajulan na ji wani mutum a arifu wajen hahu wala dari masu muhu yi haddisu shi mutumin nan na san musta ce amma ban san ni as suna ne ba to na je na ba da labari ya ce kaza ya ce kaza alhali shedan ya zo ya hesa karya ya tafiya ta wa haddasani Muhammadu ibn rafi haddasana abdul akhbarana na an an ibn daus an abihi an abdullahi ibn amr al-asi ƙala ya ce inna fil bahari shayatin akwai shaidannu cikin teku mastuna suna nan an tsare su an ɗamre su A ha Suleiman annabi Suleiman shi ya ɗaure su ku an tafruja ya yi kusa su hito wata ƙara alan nasi ƙur'anin su rinka karanta ma mutane abin karantawa yana yiwa ba ƙur'ani wannan ba yana wa ƙur'ani ku zo da ƙira'a su karanta su ku ji kamar gaskiya ne ki batar da ku wa sani muhammadu ibn abbad wa sa'id ibn amr al-ashja'i jami'an dukkan su anin na ta qala sa'id nasu akhbarna sufyan an hisham wa ujay an dawusin qala ja'a haza ilamni abbasin abbas wannan yazo da gurin abdullahi dan abbas ya'ani yana nuhin bushair mutab waje ala ya shiga yin haƙisu yana ba shi labari fa ƙala lahum na abbas da abdullahi ɗan abbas ya ce kulli hadisi kaza maimaita mai hadisi kaza wa kaza da na kaza da ya maimaita shi lahu gare sun ma haddasa hu fa lahu ya ce zai ba shi labari ya ce kulli hadisi kaza sake maimaita mai hadisi kaza wa kaza da lahu ya sake maimaita mai fa ƙala lahu ma dari a arabta hadisi kullahu wa ankarta haza am ankarta hadisi kullahu wa arabta haza to ni ban sani ba yace masa ban sani ba shin ka san hadisi na duka ka yi musu wannan ko ku a duk hadisin da kake inkari gaba ɗayansa wanga ɗaya ka sani wanda kake maimaita ma faƙalar ibn abbas abdullah dan abu ce a'a In na kunna nuhaddisu an rasulillah mun zan muna ba da labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam islam ya kun yukuzabu alaihi yayin da ba za ana wa annabi ƙarya ba wadan ma rakiban nasu sa'ab wa zalula yayin da mutane suka hau hanya mai waya da mai horara tarakanal hadisa an sai muka babba da labari daga annabi tunda mutane sun shigo da wandunan ƙarya da rigunan ƙarya to sai muka kame bakinmu in mutum ya to ya ba da hadisi sai mun yi tono tukuna mu gano gaskiya ce ya faɗi ko ƙarya shi kai eh, in ka duba cikin ta da rawi akwai zanadik a wani abu zandiki da ya tuba yake ce a yi takarar da hadisin annabi kungiya eh, sun hakawa sai da sun ka shigar da hadisi dubu ashirin da wani abu cikin hadisan annabi to bayan ya tuba yake ba da labari ce to a yi takazantsan don akwai na karya ciki da yawa amma jihadi za su ne suka jage damke sai da suka tankaɗe da rairaya sun ka hidda na ƙarya an ka samu na gaskiya kamar irin su buhari irin su musulun shi muna da mai dinga cewa rana ta mai hadisi shi abdullahi bin eh shi ke ce wancan bisharu sha mai mai tawon ga injiya ya eh, yi gaba ya ce sake maimaitawa shi ne shi kuma ya sha jini eh, ne ya sha jini ya ce shin wato duk ka san hadisi na wanga ba ka sani ko duk hadisin baka san su da sai wanga daya ka sani ce a'a da muna ba da labari daga annabi ban mu damu ba amma yayin da mutane sun ka shiga mun mugunya hanya da ta kwarai to sai muka kama bakin an gane ko Muhammadu محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن داوس عن ابيه عن ابن عباس ma انما كنا نحفظ الحديث mu mun kasance muna kiyaye hadisi wal hadisi yufazu lokacin da hadisi ake hardace shi an rasulullahi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma izra kibtun kullu sa'abi yayin amma lokacin da kun hau kowace mugunya hanya mai wuya wazalulin da horara, ba hata bayani san da huwa da labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan in wani ya samu hadisin gaskiya gare mu sai ya hada da hadisi ɗari na ƙarya ya ta ya sa burga ne ya ci abinci wata sani abu ayyuba sulaimanin na ubaidun lahi alghairani hadda sana abu amir ya ani al'akadi hadda sana rabahun an aisi ne sa'ad an mujahidin kala ja a bushir bushir ya zo al'adari ilab ne abbasin wurin dan abbas waje ala ya shiga yin addisu yana ba da labari waya kulu kala rasulullahi sallallahu kala rasulullahi sallallahu waje alab ne abbasin sai ibn abbasin ya shiga na ya zanu lai hadisi bai sauraren hadisinsa wala yanzu ilaihi ko kallon sa bai faƙala sai ya ce yamna abbas ma ni la araka tasma'u hali hadisi yasa ina ga bani ganin kana sauraren hadisi na wa suka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala tasma in baka labari daga manzon Allah baka tsaya ka saurara faƙala ibn abbas dan abba zai ce inna kunna marratan mu mun kasance wani yayi idza sami'na rajulan yaqul in mun ka ji mutum na cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibtadaratu absaruna sai idon mu gaugawa zuwa gare shi mu saurare shi wa asgaina ilaihi mun saurare zuwa gare shi azan na da mu falan ma rakiban nasu sa'ab yayin da mutane sun ka hau mai wuya wazzalula da horara. lam na minan nasu illa ma na arifu ba mu karba ga mutane sai hadisin da muka sani mun ji shi ga manzon Allah kafin shi wanda ya gaya mana حدثنا داود داود بن عمرو الضبي حدثنا نافع عمر عن ابن ابي ملائكه قال كتبت الى ابن عباس نارو تكذا زو اورن دان عباس اساله ina tambayarsa an ya katuba li kitaban ya rubuto min takarda ya yi kufi amma kai ya faɗi sunana faƙala waladun nasir wannan ɗa mai nasiha ne ana akhtaru da umura ni zan zaɓin mai al'amura ikhtiyaran zaɓe fi an kuma in boye masa ala ya ce fa da duka ba'in ali sai ya kira a kawo mai wani hukunci wanda sai na ali yi waje ala ya a sha a yayi ga yana rubuta mai wasu abubuwa waya min rubi she wani abu ya biya gari fa ya kule ce wallahi ma qada bi haza ali wallahi ali bai hukunci da wannan ba illa an ya kuna dalla sai dai in ya bace eh an ce a kawo takardar da ali ya hukunci an kakkara abubuwa an sake takarda an da abin saboda haka eh, yana rubutu in ya cimma wani abu cewa lahi ali bai hukunci da wannan sai in ya bata eh, <laughs> saboda haka ba hukunci ali ba haddasa amrun na kad, haddasa na su ya nuna wayayina an yi sha nuna hujjai an dawo sin kala hoti ya nuna abbasin an zo ma dan abbas duk kitabin fihi kada'u ali cikinsa da hukuncinsa ya na rajiyar lahu an kama hau duk ya wanke shi goge shi illa kadara sai dan gwargwado wa ashara ya su biya ni su biya ne wato illa kadara wato ya nuna sai dan haka ashara bi zira'i ina sai dan haka eh حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يحيى بن ادم حدثنا ابن ادريس عن الاعمشي عن ابي اسحاق قال lamma ahada su tilkal ashiya yayin da suka kirkiro waɗannan abubuwa ba da aliyan bayan sayyidina ali radiyallahu anhu qala rajulun sai wani mutum ya ce mai sahabi ali cikin sahaban ali atalahum allah allah ya tsine musu ayya ilimin absadu wani irin ilimi ne sun kabata dan ba don da shi'a sun ka cakuɗa harka sayyidina ali ba da mun samu ilimi ba iyaka eh, dan ya samu tsawon rai bayan annabi da abubakar da umar da usman ya ɗauki lokaci ko bayan sai na usman ya shekara hudu da watanni sannan ya shiga gwagwarmaya ta jihadi ya shiga ya yi mulki ya yi zama tare da abubakar yana minista ya yi zama tare da umar yana minista ya zama tare da usman yana minista sannan ya wakilci annabi wurare da yawa ya shugabanci yaƙoƙi da yawa ya yi hukunce-hukunce da yawa ya yi alƙalanci sa'annan kuma ya zo ya zama khalifa to ba don da shi a sun ka gurɓata ainihin abin nan nashi ba ya goro fiye nashi ba da mun samu ilimi sun bata mana ilimi mai yawa Allah ya yi muna gare su hmm. hada suna na kashiram a kabar na abubakar ya anin na hala sami hitar mugira na ji mugira ya kuro yana cewa lamya kun ya su kuku ala aliyin radiyar lahun an hudu hadisi an abdullahi masu wato babu wanda ya kasance yana gaskiya akan ali radiyallahu anhu ga hadisi cewa ya samu da gare shi sai daga cikin sahabban abdullahi dan mas'ud wato waɗanda kasan can ya zauna shi inda sai na ali ya rayuwa can kasar bagada da kasar kufa shi abdullahi mas'ud don haka mahi yawa eh, irin masabar abu hanifa da sauransu suka yi nakari daga shi abdullahi mas'ud to cikin su ba wanda za iya zai faɗi a yarda sai cikin almajiran abdullahi masu don sun suka ruwaito don shi kamar minista ne tare da da alimin abi talib a zaman shi can sadda yana khalifa zai kuma wajen ruwaya kenan ruwaya wajen abdullahi bin masud zuwa hmm. a ta tafi karfi kenan eh in an ka samu riwaya wadda ta biyo ta hannun abdullahi mas'ud daga sai na ali ko hmm. za a karba ta gane ko hmm. babun fil isnadi al min ad-din babun fi innal asna innal min ad-din